don haka ni ce kakku yi siyasar jam'iyya ku ta 'yan takara an ku ce a kuɗi an ka bashi tun da yau mun waye gari ko sallah ba mu yi sai an ba mu kuɗi kuma sannan yau najeriya duk wani shege yana iya buɗe baki ya magana banda mai addini shi mai addini bai isa ya magana ba to ku zo ku daɗe mana baki ko ana mana magana